wal'abu warjadin la'abu don da kafa na wajen uwa kafa na wajen uwa bai gado lil'abu uba na uban uba ba shi ne kaka ba kaka na wajen uba shi ke gado amma kaka na wajen uwa bai gado ko da yake wata kaka mace ta wajen uwa tana gado wajen mata ba bisa da mata maza muke gado muke magana yanzu ba da ɗan ɗa ko ya yi ƙasa da uba da tata ko ya yi sama shi ya ce ala wani aku sannan ɗan uwa ɗan uwa shaƙiƙi da ɗan uwa li'adi da ɗan uwa li'ummi duka suna gado ɗan uwa shaƙiƙi wanda yake uwa dai uba dai ɗan uwa li'adi wanda an kada uba da shi kawai ɗan uwa eh, li'ummi wanda an kada uwa da shi kawai kun gane wa innal ahli sannan dan dan uwa shaqiqi da dan dan uwa li abi ban da dan dan uwa li ummi dai ba wa inda da koda wa nisa sannan wal ammu ammi shaqiqi da ammi li abi ban da ammi li ummi dai ba wato wajen uwa an ka hada da shi wato ba dan kusa ammi ko dan dan uwan ku da shi ne ammi babba baffa shaƙiƙin uba ko li'abin uba amma ban da baffa al'ummi wajen da ya kawo shi zai ba'adu wa in ba da kowa nisa sannan wa zauju mijin mata yana gadanta wa maulan ni'imatu maulan ni'imatu in kana da bawa ka ƴan tashi yan mutu bai da magadi za ka gade shi kun gane ku su abin sha biyu a a eh? biyar ne sha biyar wato ta a banta a na a wajen na wajen uba dan uwa shafiki dan uwa da dan uwa da ummi ka gane sannan dan dan uwa shafiki dan dan uwa da sannan eh, eh, ammi shakiki ammi li'abi sannan dan ammi shakiki dan ammi li'abi sannan miji sannan wanda ya yanta ba gane eh. shi wannan da ya wasiya ya masa sai wanda ya ce ba tare da ya za kuma dawa sai wanda ina za a ka za a mayar daga abin da abin nan sauran dukiyar da bai cancanta ba dai mayar da ita ba ba an da ita eh dan dai ne ta kuma kuma an an raba ta gama gaba a za a kuma tura wani a a ina kuɗi wannan kuɗi ya kare shi kenan a wai ka riga raba ta a iyaka dai kai ya wuce sulusi kuma in ya kayyade ya ce kaza ba ai sun ka sun ka shi kenan ba a ce akwai da wani ka gane to kana iya amfani da kudin ka yanzu in kana da rai in ka mutu sai ka iya da mun kanyu alƙalai <laughs> ka gane to na da eh inda an ce da na gado kuma kaka na gado hmm. a in wani na nan wani bai gado in uba na nan kaka bai gado ko wani wanda ke kwasa shi zai hana ba gane amma ina zan daraja su guda Ah, kamar wannan ah, duk ɗan uwa shi kai ne sai a raba musu eh? don babu guda ba akwai ba shi kenan sai ya kore su amma babu zai kore uba don kamar yadda ba ya kai ga uba ya kai ga mamaci haka ne shi ma uba ya kai gare shi sai dai a ce rabon ya ban daban daban salam ne shi mai mutuwa ya wani wannan ya tafi wani mutum kafin ma ya tafi ma bayan mutuwa ba ta gaba ɗaya ba to in ya ayyana shi ya ce wani nake so shi kenan wannan ya mutu wannan ta ta in ya ce nake so amma in ya ce a wato wannan ana iya sa wani ka gane to haka nan shi wanda an kafa shi kuma idan ya mutu yana yiwa magadan sai ci gaba da yi in ya in ya dace ka gane hmm. a warda sai an cire bashi duka sosai ne a fako? in bawon ya mutu yana da amma babu mai gado gare shi to shi wanda wakanta shi yana gado sa wannan bai gado al-maulal asfal bai gado maulal ala shi ke gado to sai nata wala ya rufe minan nisa gauri sab'in wato ba mai gado daga cikin mata sai bakwai kawai su ma in an yi tahalili su suka goma na farko albintu diya yan mutum ta tsatso wa bintu al'imin diyar ɗa in babu diya wal ummu haka nan uwa wal jaddatu sannan kaka ta wajen uwa da kaka ta wajen uba wal ukhtu sannan yar uwa shaqiqiya da li'abiya da li'ulmiya wadda da sannan matar mutum wa mulatu ni'ima ko in bawa ne wata mace ta yan tashi yanzu ya mutu bai da magadi ko abin nan sai ya gada to an goma kun gane to ba zai dauki kowane ya faɗi gadon sa guda guda famira su zauji mina zaujati wato gadon miji ga mata miji yana da hali biyu yana da hali biyu na farko in lam ta tuku waladan in bata bar ɗa namiji ko mace ba wala waladin min ko bata bar jika ba wato jika namiji ko mace to abinda a gadon miji nan an nisfu rabi babu ɗa namiji ko ya mace ko ku babu jika babu jikanya to na abinda a gadon miji ga matarsa da ta mutu rabin dukiyarta ne zai dauka rabi sauran magada akwai sauran magada ka gane da ba in tarakat walada amma in ta bar da namiji ko mace an waladin nan ko ta bar jika ko jikanya min hu aunin gari jikan ta dai ba ko sa ne ko da dan wani ko da dan zina ne dan dan zina yana gadon oshi ko ba haka ba saboda haka ashe zai hana mijinta yi gado da yawa ko rubu nan zai komo ga ɗaya bisa kuɗi hmm? na dukiya in dai tana da ɗa ko ɗiya ko jika namiji ko mace to miji ya komo ga ɗaya bisa kuɗi kun gane ko wata da su hiya wata kenan miji na da hali biyu ko nufi ko rubu to ita kuma eh. da uwa in ba ta da wani ko da tana da uwa zai samu wannan ita uwar ba abu gare ta wata da hiya ita matar ita kuma tana da hali biyu gare shi tana gado daga miji arruba in lam yakun lahu waladun wala radun in bai da da bai da diya bai da jika bai da jikanya ta wajen da banda diya wannan ba ta gado ko dan ya bai gado sai dai eh, abin nan da eh, ko iya ko dan da ko diyar da to wannan in babu shi tana gadon ɗaya bisa hudu sannan in akwai su in akwai ɗayansu tana gadon ɗaya bisa takwas shi ne cewa in kana lagu waladin au waladin min ha au min ha fal hasumun dan nan ko ina matakar dai dan shi ne ko gare ta ko ga wani to sai a ba ta sumuni to nan kuma babu bambanci tsakanin mata guda da mata biyu da mata uku da mata hudu in guda ce ta ɗauka ita ɗai in sun in hudu ne a raba musu ya bisa takwas ba haka suke kishi duk yawan su ko? Hmm? Eh, domin ba su ce su ba domin abin nan ƴaƴansu su ci da su. Ko kun Nan mata hmm? da wani da to wannan abin ai ba ko ne ba ko ce a haka ba eh kan za ta abu don yana wa wani za ta ga wani miji ko ba haka ba ko kuma sai ga ɗanta hmm. wani ba ba wata mace ko bai samu ba ta daban-daban a'a ba su nasu na kansu dan riko yana da gado kun gane wannan wato miji yana da hali biyu mata tana da hali biyu to shi ke ba a jin da mutum don ya zamanto yana son ya samu wannan ya iya bi ya mukaruri kana mukaruri ka samu lada da yan mutum ya yi a faita amma da bai samu ladar ba bai samu ladar kasar ba haka na makalla don alamane sun suka buga ne suna tsari da su buga a kasa haka na su da mai mai wanda ke kira gudu shi ne sabon sabon a'a wannan ba koyon misali misali ba ne a wato eh wato yana da yawa gare su domin hanyar da suke bi ta misali yawa gare ta kamar abin da ake yan bisa biyu hudu sai su ce bab gun ba ya bugu ba ba hito hudu <laughs> ina sun yi daidai amma kuma in an za su abin nan daidaiwa eh, da rabawa da tarawa shi daga nan kuma sai a komo da juma'a wato kowane wata a hidda abin nan eh, hudu da sauran kwana biyu a tattara a daga annabi zaktuwa yanzu juma'a kaza shi kenan an gama sai a komo ga hidda wata kuma in hmm? hmm, ya da ya gare su kwarai da gaske zama ku kuke ganin malami malamin sabi hisabin da ya iya saboda ka bai iya wani karatu ba ta wannan hisabin sai ya mace guda yake yi kuma kuma an ce ya yi abu an ce ya yi amma da kai kayi makaruhi ba kai kai dai abin nan ladar da za ka samu ta in kai kayi makaruhi sai a ce ai ma ne an ce ya yi amma duk da haka ba ka yi ka inda babu karhanci da ibada ba da mutum ya yi yadda aka ce da yayi da ba da kuma da ko ka da yadda an ka ce ga yanzu misali shi kasar yake son yi kasar an ka masa yana son yi sallah tare da lima a ce ya samu lada 27 ko yana ganin can in yayi shi kadai lada guda gare shi to amma in ya yi ya yayi makaruhi saboda haka ladan nan 27 in ya shi dai an hininka masa 27 ba dai ita kake neman ka samu ba ga rubutattu wannan ina roƙon Allah na son kai abin da yace kamar yadda yace wannan ya ce roƙo yake ina roƙon malam ko zai wallafa musu wani littafi na ciniki da kasuwanci to wani sun nemi ni ga yin wannan ta ayyuka sun ka hana ni yana yiwa in fassara muku mutasar domin an fassara mutasar zai ya ɗauki duka in na samu lokacin Allah ya so zan yi kuma duk abin da mutum ke tsammani da auku duk zai iya ganin sa wannan yana tambaya hukuncin wannan mutum wanda shi suna gidan haya ne amma kafin matan wani ta gaishe shi ya fara gaishe ni ya haɗa shi da matan wani a gaisuwa tana kai ga magana magana tana kai ga banna فنظرة فسلام فكلام daga nan sai wannan baban shi ne yake da gonan aro yana noma gona har shekara goma ba su san cewa ta aro ce ba baban ya rasu shi ya gada ya noma shekara goma sha biyar to sai daga baya sai mai gonan ya fito to kuma dan uwansu ne wai anan suna iya mayar mishi ko in sun ta aro ce wato in kowa ya san ta aro ce wannan suna mayar masa amma in ba sun ta aro ba ce suna ganin kyauta an ka ba baban su ko sayayyen yi ko ko ba san yadda yake ba to nan abin nan suna iya jayayya sai dai hauji tsakanin dangi sai ya kai shekara arba'in za a kore amma ya zan tsakanin wani aboki da aboki na shekara goma kawai in ya kara ya ce gida na gona na hannun ne nawa ne ba a kore sai a ƙarya kake za su mayar ke nan ya bani in da sun san na aro ne za su ko nawa ne ko ya wuce tsara arba'in nan inda ba san asalin shiga ce ba ko kamawa ɗaya yayi ba ce abin nan ba eh, ana kallon shi har ya kai shekara arba'in ba abin nan to nan ba su da magana ka gane Eh. Eh. amma yana yiwa ko abin nan yanzu misalin abin nan eh, kafin ta kuwa ba zargin ka bane amma yana zaɓin ka ka gane innar abin nan yar uwa ko kanwarta ba dangi ba ce har kuma tana da haƙƙi gare ni amma duk ta ba ta gado ka gane ba ta annabi

akwai a cikin hadisi akwai rubutan hadisi na zuriya akwai arba'in hadisa a cikin fikihu akwai risala akwai bibiya akwai qawaidi akwai ashmawi akwai ahadari a cikin a cikin tauhid akwai mukaddashi mukaddashi tauhid da na tsaye da na biyu to wannan su ne da tafan da wasu masallatai suka ce a cikin suke so a dinga wa'azi don ba su san a ja hankalin wasu to nake roƙon malam don Allah dinga wani ya ce an saba musulunci a nan in an saba musulunci tun daga malam yana da rai don Allah ya ba kowane bangare wani abu shafa waɗannan littafa ya an kora mutane su ya ishe su wa nan an saba musulunci aka muka a'a ko da mutane ta sun ka ai muna wa'azi da risala ɗaya ya isa saboda na je zan na je zan da hajji ni abin da ke cikin da kuma suka ce wannan doka idan ne tana shi ba ba kana da ba ka san a lafiya ko kana daukar mutane ga abin da yake hankalin su bai kai ba ba ka dauki risala ko izuya kana yi akwai mai ta kai ba daidai ba duk wata wadda nake kake ji ina yi kasa na wuce littafan waɗannan littafai kin ka ji na faɗa sai littafin shehu in ma dan na san abin da ba mai iya da yarda da shehu ba wa'azi ba kai ba ka sa a gane to ba ka san hankalin mutane yanzu yanzu lokacin da na fara wa'azi da abin nan ko ne sa na faɗa faɗa nake ba ana zama lafiya ni man gano da kunna amma na cita abin da za ka zama littafin da za ka yi wa'azi da shi tun ba wa'annan ba wato suna jin suna jin yana da domin akwai wani mutum daga cikin wanda ya ce in an bar mu a ware mana da tafan zuwa kuma ba kuna iya zuwa makarantar da shi a kuma suka suka shi bara da ko da littafin tafsiri ne an ka ce kar ka karanta waɗannan karanta waɗannan ne a aiki sai ka mutane sun san su kaga yana karatu masallacin nan karanta a ciki na karanta karatu in ka faɗa mutane abin nan kallimin nasu ya samu na na an yi kaza da kalamin da wannan magana a dina bi talib in ka faɗa mutane abin da ba su iya ganewa in ka nan yake ƙarya ne ko da gaskiya ce a daga ina ce ko abin nan ko bincika amalmarin da an kai baya kada a yi don kada kada mu rikice amma illa ana illa da ban da ban wanda duk kaje da za ka yi wa'azi da shi in ba wa'annan ƙurashin da ba na musulunci ne amma ana son waɗannan da dai ne muka malikiya abin nan shafi ka kana karantarwa ba nan an kafa ana jayayya abin nan da kabri da kabri zai malikiya ne kaulani ne amma an kafa ana kashe kashe yanzu da ake jayayya da su inda suna da su hujja ko da yan kaɗan ce yana yiwa a ce ba su da kyau na hmm. gani ya kawo cewa na hakika ya halatta da wata magana ko wani kudi ko wani aiki wanda ya kawo aiki to a rayuwar mu akan kallawa alhamdulillah Allah saka maka kai kai ne ke mana wajen ramu gani ko kuma da dama sun jin gani ko da mun da fita ka ka gani to a cikin ayoyin Qur'ani ko hadisi ko ayyukan masu salihai salam bayi ne da sahaba da ibrahim wanda salatu mace ne aiki da dai abubuwan guda uku kuma da kan su ba wannan aikin na sun ada shi ba tare da ainihin masu da ne karatu ne ne akwai karatu ne za ka ga mutane akwai karatu ne za ka ga sai yanzu duk karatun da ni zan daidai ne ce in zo da faɗa mutane ne shi ba gaskiya ban da amma a cikin maza ba za mu da aka da alkaba'ir da sauran da rudin maza ba da ba ta fara abin da yau shi na fara karatun kaba'ir babu kusansa ba da mai Thank you. shin wani wani sahabi annabi ya ce wanda ya mutu abin yana ya ya faɗi la ilaha illallah ya san da shi zai shiga aljanna ko ko ba ya sallah ko ba ya azumi an ka ce bai faɗa wani abu su kama ya tafi an ka wannan abin nan ba gaskiya ce ya faru ga ba na gaskiya tsaya ba ya bambanci wato abin da nake faɗa ake gaskiya ne amma in kan ke ba Thank you. ne ya fara shi ba ni ne fara shi kada a abin masu kawo ba nasu bari a lokacin da zai faɗa ake da ni dai na a kayyade masu wa'azi to lokacin da mutane suka ne ba su masu faɗa a kayyade su suka koma a hana wa'azi ba domin can ba ɓannan ake watsawa za

da shi duk wannan abin shi da ya zai sun shirya kuma zai bar da ci gaba da addinin ta ina fata kuma Allah ya ba ta amma duk da haka nan na ce dawo ranka inda sai ga wata in sake da shi kuma mura kuma tunda wancan mutum na cewa halitta ana mutu kuma an tamu tafi kuma ta na tafi duk aka ɗauki haka da zafi baki daya ba a jefa oh, kuma da tun kuma da shirin karkawar ni kai na jama'a da dama da zai gida ba bai na suke ba sukan ce wa'azi mai zafi da aka fara na da shi ya da ku shi jama'a da sun wannan wa'azi hmm. da da sai an fara azamin tubali mai mai sauki hmm. har yanzu mutuwa sai an azamin da ake da sauka ba shakka haka da kan gaskiya ne rigimin da za ka fara hankali hankali ana buɗawa kamar farkon mai shi zuba nan to wurin duk abin da ake ɗauka a gidan sauki ba da mantawa wanda kuka tafi musa kafin a je ma da sai da shi Allah mu tsaja hankali a hankali a wannan lokacin da aka yi ta da shi a da na ka irin wannan ko shi ne yake mun yi gaba mu za mu aje mu haɗa musulmi abinda Allah ya ce da zai wanda zai bari da shi ce wannan madani ne musulmi aka ce a gaya ma gaskiya ba ce ɗaya cikin zan ko shi ce ya gane ko mata ya gane kuskurensa amma ka tura ai ana kiran wasu wasu cewa wa cikin kasan nan jahilai bayan shi da aka dafa mana tabbatar ka gani a shi da ana gane shi kan shayi yana shi wanda Allah ya hankali

da me za ka in ka bar karara akwai an hadu da hukum

a abin nan telefon ba ka iya kawo wani in ka ɗebe in ka shi in ka ɗebe shi ba ka iya kawo wani to kawo kenan nan ya zama lura eh? bari sai da ka zan injiniya in ya fuka kawo wani dai akwai akwai alternative tun da akwai alfahantin ga makaranta na san makarantun nan sakwata ta duk ba amfani da karara da wannan kusa da ake yi daga baya an kamanta da usul an kuma ana yi da karara na san wannan shi ne sa malamai sun ka hana sun na farko wato magana kiran sallah lokacin da ana shawara ba ko kiran sallah ba ah, yaya ba a yi yanzu mutane sun yawa akwai wani mai bacci akwai wani wanda yake na cikin ɗaki ya san in lokaci yayi ba ya ba a yi zan abin a taru a yi kiran a yi sallah wasu ka ce a yi amfani da buk irin na wasu da su musa suke yi kaho idan gida awa kan ce ya yahudu ke yin haka ba an ka ce ba musu wasu ka ce a yi amfani da karara shi ma kirista ke yin haka an ka ce ba musu to sai aka yi amfani da abin nan kuje to wannan fata ce ke amfani da shi an ka ce an sauki shi nan wani abin nan ko abdullahi nabi wa raham ya dauka yana bugun shi cikin mafarki sai ya ga wani mala'iki yake abin nan ni kake da wannan sai muna yi ne don mu taru mu sanda ba ka ba mu shi in gaya ma wani wasu kalmomi yake shi ya gaya masa kiran sallah ya farka ya tafi da kiran sallar iska annabi ya ce ga abin da ni gani ya ce ruwa hajji ta ga ya ji kuma na kan wajen ya wasu ce a kura wuta inda dare ne a samu haske inda rana ne hawaki ke to wannan bai farkar da mai bacci hmm. eh wannan kalma da aka ce eh, ba hadisi ne dangane da wannan hanyar da wannan bayan sun kaura al'amura suka zo sabbi to ya za mu yi akan makallahu bayan an aza mu an aza ɗayan mu da matan mu da yaran mu akan ilimin mu a tsakankanin guda uku ba a jin akwai abin da eh, ina iya eh, ka faruwa can gaba dangane da abin da ya faru a yau wani mutum ya ce in an bar musulmi ni dai musulmi ne kowa ya sani kuma kamar yadda kowa ke da awon suna ina yin da awon suna amma wani ya ce in an bar mu zai wa'azi muna iya zuwa makarantar da zaman shi'a wannan ba zai jawo har zuwa ga mutane su rinka da su rinka ainihin wato inkarin wa'annan hadisin ba domin raba musulman musulunci gida biyu a aiki da waɗansu amma wanda zai aiki da wani daga cikin sauran da aka ware din a hana shi da karfi da yaki ni ina ganin aka maka lawo saboda idan malam ka ce ranin fahimta su ce ba zo fahimta ba amma ai bangaren ma'azi da malam bangaren da ba wa'azi ba hudu ba shi aka maka wa'azi ba hudu ba shi wanda garin da ya shin abin da eh, da na fara wa'azi idan an sallah da laborori sai in tashi ina nuna musu yadda ake ruku'i da an ka zan yadda mutane in ka tashi hankali wannan haka da kuma a kasan nan da gaskiya wannan tsayin tsanan ga abubuwa ba ya da kyau yi yau ko kuma abin da mutum na ka bari a yau Allah ta mana Allah ta mana duk bai yadda ba yadda ba ba da kai ake magana ba ya ce mala ya ce ba gane bane gane wasu ne ba su ba ya za su kafa doka su su gane ba su sanya su dama kware ba su gane ba shi wa'azi sai shekara ashirin da uku ya fara da kanu Thank you.

wa mirasul ummi min ummiha gadon uwa daga danta a sulus wato za a kasa ɗaya bisa uku za a kasa uku ba ta kashi guda amma da sharaɗin illam ya turuk waladan aw waladin min in ba ya da ɗa bai da jika wato ɗan ɗa kamar ɗa yake in ba ya da ɗa bai da ɗan ɗa ko bai da ya bai da ɗiyar ɗa sannan kuma abin nan au kai au isnayn min al-ikhwat ko ko biyu daga yan uwa maza ko mata ma kanu ma da suke ba suke ko abin da yake bi yawa ma kanu duk da suke kun gani kenan uwa in ya zan babu da babu jika sannan kuma babu yan uwa biyu ko abin da yake bi yawa maza ne ko mata to tana da kai bisa uku in akwai ɗa ko ɗiya ko ko ɗiyar ɗa ko ɗan ɗa ko yan uwa biyu tana da ɗaya bisa shidda sai dai ga mas'ala biyu nan mas'ala nan biyu ga mu mai magana za a wani wuri za a bata ɗaya bisa hudu wani wuri za a bata ɗaya bisa shidda kamar yadda za mu ambata wato kenan kamar tana da hali eh, hali hudu kun gane to mu karanta mu gani wa miratul ummi min ibniha as-sulusu in lam yatruk waladan in shi wanda ya mutu ɗanta bai bar ɗa ba aw waladin min ko ɗan ɗa aw isna aw ne ko ko biyu min al-ikhwati na yan uwa ma kanu biyu da suke kun ga ɗan uwa guda bai hana ta gadon fa sa'ida ko abin da yake biyu yawa illa fi farilatayn sai ga farilla biyu fi zawjatin wa abawayn wato mata mutun ya mutu ya bar uwar shi ya bar ubansa ya bar matar shi <coughs> ya mutu ya bar mata ya bar uwa ya bar ya bar ya bar uba to nan yadda za a yi kun ga wata uwa tana mata tana da ɗaya bisa hudu matar shi tana ɗaya bisa hudu tunda babu wani ɗawan da zai hana ta sannan abin nan uwa tana da ɗaya bisa uku to idan an ka yi haka an ka kasa shidda aka ba uwa aka ba in an kafa hudu ne in eh, an kafa sha biyu aka ba mata ɗai bisa ɗai bisa hudu a wata an ba ta uku kenan saura bakwai ko ba haka ba idan an ba uwa ɗai bisa uku wata sai a ba ta kenan hudu kun ga uku ya rage ta yi uba ta yi uba ta mu kenan to nan sai a yi mata waro sai a ce bari a kasa hudu a ba mata aure kashi guda nata bayan haka nan abin da ya rage a baki ɗaya bisa uku ba ba ku ɗaya bisa uku ba ba ta samu kenan ba ba ta samu kofa shi ko ba ya ɗauki kashi saura shi saura yake gado bai da rabo nan sai abin da ya rage Eh, ai ai raba hudu eh uku to a ta abin da ya rage na a ta ɗaya bisa uku a ah, to ai ba ma uku ne eh, eh wato an tuce ta don haka nan ake ce wannan matsala garra rudi an ba ta an bata ɗaya bisa uku amma ba na gaskiya ba ka gane to akwai kuma matsala ta biyu mutum ya mutu ya bar eh, mace ta mutu yau tabbar uwarta tabbar mijinta sannan tabbar ubanta to uba na da rabi in an kafa shidda an ka bashi an ka bashi uku saura uku sai a ce uwa ta baki tsaye bisa uku ɗin abin da ya rage sai a ba ta guda a ba ubanta guda biyu kun ga a miji an ba shi uku shi da miji da ba da da ba miji da ba miji ba a ba miji ba a ba ba ba ba sannan ita uwa a ce to za a ba ki abin da ya rage za a ba ki ɗaya Eh, sai an kafa shidda ka gane ka ga an cuci uwa an ce an ba ta ɗaya bisa uku amma na saura alhali ɗaya bisa shidda an ka ba ta don haka waɗannan matsaloli ina ce musu barrawai domin an rutu uwa a nan an ba ta sulusi amma ba na gaskiya ba hmm? wani na cewa ya halatta haka Allah ce a yi ita ba ita uwa ita an rubuta ta domin abin an ba ta sulusi amma ba sulusin gaskiya ba sulusin saura in ba haka nan ba sai ta hidu ba alhali ba uban shi ke ji da ita ko ba haka ba ma zai ce ina ba kai akin ina ba kai akin yadda in baka yarda ba yi sha biyu an ka kasa duk ɗaya ne ɗaya na daidai da uku ba shi kenan ba

ba ɗaya ba ɗaya bisa biyu ba ba shi ba uba da kashi biyu ita da kashi guda bane shi uba ya ɗauki abin da ya rage ne duk ɗaya ne maimakon ka ba ta ɗaya ka ba ta uku shi kuma ka ba shidda ko ba haka ba a sai ka ba uwa bai kusa uku na

wannan ko gani idan an yadda kake so wato idan an yadda kake so idan an ka raba goma sha biyu an ka ba miji rabi shidda to in an ce a ba uwa sulusi wato sai ta ɗauki sai ta ɗauki eh? a'a sai ta ɗauki rudu kaga duk ya rage kawai shi da aba uba bayan ba shi kuma kuma yana ci da uwar alhali fa kashi kashi hudu sun mai kaɗan dukkan wanda ya ɗauki ɗaya da shidda ni abin da wanda ya ɗauki daga shidda daga sha biyu in abin nan uwa ta mata ta ɗauki kashi guda saura kashi uku ko ba ba ta ba guda ba saura biyu a ba uba to da maimakon mata ta ɗauki kashi sun kashi da ɗauki kashi uku a mata ce kashi ne ne daga bisa uku na asha biyu ta ba ta hudu wannan ita kuma za ka ba ta hudu saura saura ta takwas wato abin nan ne na kuma ka sa hudu ta kasa goma sha biyu wato uwa sai a bata uku abin da ya sai a bashi mata sai a bata uku wanda ita hudu take so a bai uwa sha biyu shi ne uku daidai haka ne a bata uku ko to ita uwa a bata hudu ta uku nawa kenan bai bisa uku daga sha biyu hudu sauran nawa sauran takwas

hannun da eh, alkalamin da maimakon da ya raba shi kashi biyu daga ya kasa kashi shida ne abubuwan su duk ba rubutu guda ne to ne rikici Allah da magana da ake cewa shi da da ne da da to an hana shi yanzu a wani

Eh, mata za ta samu ɗaya bisa hudu eh, a za ta samu ɗaya bisa uku na saura ga wannan matsala eh. a don ne babu <laughs> cewa an a ba ta ɗaya bisa uku maimakon a ba ta ɗaya bisa uku daga dukiya duka sai an ka ba ta ɗaya bisa uku daga saura <coughs> inda babu uba nan ɗaya bisa uku za a ba ta Thank <laughs> <laughs> kun gane shi ne an kace kwale zoje to rubu wale ummi wai eh, ko wale ummi ina ya ce an abin wani ummi sulusu ma bakiya wa ma baki lil aji wa fil zauji wa abawayn haka nan mas'ala ta biyu miji da uwa da uba fali zaujin nusu shi tsawon cikin shidda ya dauki uku wani ummi sulusu ma bakiya ta dauki guda wa ma bakiya lil abi biyu kun gane wala hafi gairi zalika sulusu in ba nan ba tana da sulusu ko ila ko wata mas'ala ka kawo in dai ba an bar ɗa da jika ko ɗiya da jikan ya ɗa ba kuma ba cikin garrawai ne ba ko uwa ana ba ta sulusun dukiya sai fa in an samu ƴan uwa biyu ɗan uwa biyu ko shi kai ko li abai ko li ummai kun gane <coughs> akwai ba abin ban mamaki ga uwa da li ummai duk wanda kace gado ta hanyar shi in yana nan ba ka gado duk wanda kake gado ta hanyar shi in yana nan ba ka gado sai ga sai ga yan uwa da ummai in ga uba kaka bai gado in ga uwa kaka uwa ba ta gado ko uwa uba ba ta gado ko abin nan in ga uwa ƴaƴanta na wani gida suna gado kuma hasu hana tuwon gado ta hanyar ta sun ka samu amma duk da haka abin nan ba ta hana su ba har kuma sun lage ta ma kan ta dauki dai bisa uku ta dauki ɗaya bisa ko ba <laughs> in akwai yan uwa shakikai ne ko li abbai ne ko li ummai ne uwa tana da ɗaya bisa shidda hmm? yana yi wa an a hana su in ga uba sai ya hana su babu amma duk da kuma sun rage mai sun rage mai eh wannan daban wannan doka ne ba ba shari'a ba ka gane nan na in ka gwamnati in za ka gwamnati waye sai kai ka gane to shi ke ne eh. kudin kushira ba cikin shari'a suke ba an kace wato asali da turawa na taho kasar nan sun taho sun iske alkali bai da albashi yana yi don Allah kamar yadda liman ke yi don Allah kun gane shi kenan sun ce alkali duk shari'ar da kayan ne ta kuɗi ce raba kashi goma ka ɗauki kashi guda shi kenan alkali ya tafi ba ushiri ba ushiri yayi yawa sai ka ce tare ushirin nan ka kai baitul mali a albashin kawai uku

kuma abin nan daga sokoto an taho an ce sarki musulmi ya ce kafi ba zai ce haram ne yana da ikon ce haram ne eh? za a hidda shi ina abin nan to a hidda shi a sa wanda yake shi mai ɗaya mai da abin nan bisa ko kuma kawo wani abin nan

a'a yana yi wa musulmi ne fita musulunci amma bai bai kafirta ba yana yi wa shan giya ba yana an keɓance shi ba cikin shaye-shaye an ce kada sha giya kaddara abin ya ce za shi ya sha in ya sha cikin musulunci ya sha shi eh yake cikin musulunci ya sha shi amma ka ga shi kenan ita ne musulunci amma ba kafirci ba kamar mutum abin ina da ido yanzu in rinta ido ina gani Thank you. ko duka kowa cewa an kai kada ka saba mun sai in kun jayayya a komai Allah ya tafi annabi yace wa in kana za ta yi shi amru ila Allah wa rasuli ba ce kuma ila ba ce ila ulil amri bana ta unna wa tu atiur rasul wa ulil amri minkum fa in kana za ta yi shi amru ila Allah wa ila rasuli war rasul dalika kairu ma sun tabu ba ce akwai mu'minan ba Allah على آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mun fara ah, halayen uwa da babu ah, aka ce tana da uku shi ne hali na farko wato tana da wato sulusi idan ba ku ɗa babu biya babu duka babu dukan ya biyar ba kuma babu adadi na yan kuwa biyu abin da su biyu wa tana da sulusi sai dai in da mas'ala biyu ne wato mas'alar wato in ba wannan tana da sudusi sai dai ga matsala biyu waɗanda ake ce mazarra wayan waɗanda ake an zuwa ba inda an ka bar uwa da uba da mata to nan tana da rubutu wato sudusul baki sudusin abin da ya rage ko kuma inda an ka bar uwa da miji da uba ah, kuma nan tana da sudusul baki wato ɗaya bisa shidda in ba nan ba ko ina ne tana da sulusi wato ɗaya bisa uku na dukiyar da ɗanta ya bari sai dai abin da auni ya rage ta da auni shi ne karuwa ga adadin rabo saboda yawan masu babu wato ko kuma ragewa ga abin da mutum bai samu mu karanta shi mu gani illa ma na kasa hal auli ko ko abin da auli ya rage ya wannan kasa ta wal ummi wal wal ummi ah, walaha ailil ummi fi zalika in ba ga farin ladi wadanda an ka buɗe ta ba kuma babu ɗa babu babu jika babu babu adadi na yan uwa to tana da sulusi kamilan cikakke illa ma na kasa hal sai abin da auli ya rage ta da shi na san da zan fassara awul da na hausa ba ala in an ce ala ya yi talauci ala ya nakasa ba ba kari ba ne rage nakasa ne wa huwa ziyaratu al qalila kari ga adadin rabo amma ya kuma ga adadin mutum zai samu wa zalika an yattama fil faridati kal arba'at wal ishirin kamar wata musamu ta farilla wadda yake za a raba adadin gado akan kamar 24 to kai ciki wato akwai sulusaini kuma akwai su sulusaini to nan yana da wuya wato sulusaini daga ciki cikin sha ashirin da hudu in ka ɗaya abin nan sulusaini biyu bisa bisa uku ba shi ne saura takwas ba to su da su biyu ba su da shi kowane kuɗi hmm, takwas wato wannan sun daidai ga kari nan tafi la ta yi farilatu bi hawa shigan farilla ba ta isa wala yumkinu isqadu ba da halin gairi jihadibin kuma wato mutane ne sun taru ko wanne yana da haƙƙi babu kuma wani mai sha muka ce shi wanda zai fadi wala ta fi su bi wala ta kafifa bada da galo zuru kun ba iya ce bancewa wani bitan jisu da ragewa fa yuzadu fil farida shi hamu ko ya ƙara wasu labubuwa cikin labo hatta ya tawazza'u naqasu har wato na kafar tawatsu ga alal jami'i duka ga dukan kowa ila haƙan li ashabil furuli wato kama a riskar da na kasa ga dukan masu falilla bi ashabil diyuni wato in masu gado wajen rabon abin nan wato kama a riskar da su da masu bashi kamar misali mutum ana bin sa bashi ga wani na bin sa abin nan fan fan biyar wannan bin sa fan goma wani na biyan sa fan goma sha biyar wani na biyan fan ishirin duk abin da aka gare shi fan ishirin kun zuwa ka kenan sai a ce mai fan biyar yana da kashi daya mai fan biyar yana da kashi biyu mai fan uku mai fan goma sha biyar yana da kashi uku mai fan ishirin yana da kashi hudu kenan duka kashi nawa biyu uku goma kenan sai a kasa ishirin din kashi goma fa ɗauki abin nan ya ɗauki nashi gwargwadon abin da ya sauki kenan kawai kamar tablifi ba su miyar eh, zalika aure an ka wun na suna aure wani mulhiku al abbas wa abbas ya taho da wannan idea ga shi wa wata wasu sahabbai sahabbai sun kai sun kai mu kare suka yarda wa zalika inda mas'alat ta auku shi ne matan ra'atin

ne eh? ai shine muke son ayi wato miji yana da rabi su ko suna da biyu bisa uku ko wanda ba a iya rage shi wato saboda haka eh, wajen sahaba ta sai eh, Umar ibn khattab ya kare sahabbai fa qala lahum yace musu farada Allah li zawjin nisf wato Allah ya wajen mu miji rabi inda yake babu wani da'a wani da ukhtayn sulusayn sannan yan uwa biyu an ba su sulusi biyu fa in bada'at bi zawji in fara da miji wato ni ba shi rabi wato da an kasa kashi shidda an ka bashi rabi uku lan yaqal al ukhtayn haqquma to hudu suke so daga cikin shidda ashe hakkin su ba zai tika ba wa in bada'at bil ukhtayn in fara da yan uwa ni ba su biyu hudu shi ko guda rage lan yau al zawji haqqu shi kuma hakkin sa ba zai tabbata ba فأشيروا علي سمولا كوني إشارة يا بني فأشار العباس بن عبد المطلب بالعودة